Wannan ita ce takun saƙa mafi girma, haka zalaka shine ne abu mafi girma wanda a halin da ake ciki yanzu yake ta kai kawo a kafafen sada zumunta na social media. Wannan bawan Allah da kuke gani shine ne Sheikh Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi a cikin Bauchi State. kowa ya riga ya san takardar da ta kama kai kawo a kan lallai za a zauna zaman mukabala da shi saboda ya kare kansa a wasu kalamai waɗanda ya faɗa wanda wannan al'amarin ya kai kawo sosai an gama tsara komai kwatsam sai ga wata takarda kuma ta fito wadda ta nuna an janye wannan zaman mukabala a halin da ake ciki yanzu abubuwa da dama suna ta faruwa a dangane da wannan lamarin tun bayan janye wannan mukabala almajiran wannan malami sun ca aka zalika suna ta maganganu akan lallai an ji tsoro aka zalika an karaya ta ɗaya ɓangaren kuma har yanzu ba ji komai ba ba kuma a ji abin da suka faɗa ba sai dai za mu iya cewa ku tsaya ku ga kaɗan daga cikin abubuwan da ke faruwa a halin da ake ciki yanzu a dangane da wannan lamari. Kafin ya kasance mu sa muku cikakken wannan bidiyo tun nan muna sanar da ku idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. Daga yau ku tsaya ku tsaya isa isa isa. Daga yau daga yau muna sanar da kowa ba mu yarda malamin mu yi mukabala da kowa ba ba zai ba da mu za a yi idan kuma farcen malamin mu ya samu susa na rantse da zatin Allah ba za mu yarda muna sanarwa idan farcen malam ba da tuntube ba daga Allah tuntube daga Allah ba ya samu tuntube daga wani dan adam billahi lazi la ilaha illa huwa ba za mu yadda ba muna isar da wannan saƙon kunnan duk wanda yake da hankali in mai hankali ne ya ɗauka in ba ya da hankali ya kiyaye rigima da mu ba ta da daɗi domin billahi lazi la ilaha illa huwa mun yarda mu mutu akan wannan da'awar ya Allah dan izzarka don buwayarka dan sunayenka tsarkaka ka kashe mu akan wannan karka kyale mu ka sa akan wannan da'awar zamu kuma kiran da muke yi kiran da muke yi shine dan halakka fasa wallahi alazim wallahi alazim mun san ta fuskar ilimi ba za a iya kada malam ba amma abin da muke gudu shine kada wani yau malamin mu tarko ajiya na kira shi a waya nace malam zan taho a daren yau gurin ka tun ajiya kenan yace malam adam kai hakuri kar ka zo nace malam wallahi tallahi bi ba wani police da ya kira ni ubangiji ne kawai ya sa min a rai nace mutanen nan wulakanta ka so su haka na gaya maka nace so suke su tozarta ka ji amsa daga bakinsa to da haka abin da zamu shine malamanmu ba ababen wasa bane kuma wannan wasiya ce muka bar wa duk wanda yake bauchi ya sa ido akan malam ya dinga kula da motsin malam su kuma yan dariƙa su gane wani abu guda ɗaya. ita gwamnati da kuke gani mafiya yawa yau gare ka ne gobe da yan ga uwanka kuma su tilkai ayyamu ne nu dawuli halin nas sannan kulillahumma malikal mulk وتؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء sannan su sani su sani mu fa da awar tauhidin nan da muke wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri Allah ne yake shiga lallamar mu annabi Muhammad da mu da Allah ne yake ba mu kariya inna kafainakal mustahzi'in wallahu ya'sibuka minan nas wama arsalnaka illa shahidan wa mu bashiran wa nadhira wa da'iyan ilalla. Allah mu fa duk abin da muke da'awa muke zuwa ga Allah da haka kar wanda ya sake taba malam ko ya ci mutuncin malam na rantsi da Allah rigimar addini ce kawai za ta barke wacce babu ranar da za a toshe ta Allah ya tsare Wannan shi ne mafi girman al'amarin da ke ta kai kawo a halin da ake ciki yanzu, musamman a kafafen sada zamanta na social media na wannan al'amari na zaman muƙabala wadda aka ce za a yi da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Tun daga lokacin da ya kasance wannan takarda ta muƙabala ta fito, abubuwa da dama suke ta faruwa. wanda hakan ya sa wasu daga cikin ah. almajiran Dr. Idris Abdulaziz din? waɗanda suke wasu wajaje suka taso ai zuwa cikin Bauchi aka zo zuwa gunda yake domin ya kasance a ta'i a gudanar da wannan muƙabala. Wannan al'amari shine mafi girman abin da ke ta kai kawo a halin da ake ciki yanzu kwatsam kuma sai ga takarda kamar da takarda ta farko ta fito ta za a yi muƙabalar sai kuma ga wata ta fito ta an janya wannan muƙabala an fasa. an ɗaga ba za a yi ba ba za a yi ta yanzu ba duk da cewa a lokacin da wacce takarda ta zo malam ya sa hannu akan a gudanar da wannan muƙabala sai dai kuma a halin da ake ciki yanzu lamarin muƙabala ya wuce ta ɓangare na wasu daga cikin dattijan malamai suna dai ta ƙara jiyan hankalin malamai na kowane ɓangare tun daga kan ɗariƙa salaf izala da sauran duka kowaɗanne kalan malamai akan nauyi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muku na karantar da al'umma ku tsaya ku gina su sannan ku sanar da su Allah ku sanar da su matsayin annabi Muhammad ku sanar da su tauhidi da duk abin da ya dace wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wannan nauyi a kanku saƙa mutane adawa ko rigima ko fitina ko abubuwa dai waɗanda ba su dace ba wanda malami ba a ce koyar da wannan ba in ya kasance kana koyar da al'umma wannan lamari to kiran fitina ne kake kake jefa ma rayuwarka saboda ba abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimin dan shi kake ba kuma komai ya farko yana da ƙarshe akwai ranar da zaka cin masa'i ma'ana lamarin naka zai zo ga iyaka zaka je kan iyaka ko a ce madakata tun kafin wannan lokaci ya zo kada ka kuskura al'umma su ziga ka ko kuma yanayin jama'ar da kake da su ya sa ka ƙin abin da ya dace da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarka da shi. wannan shine kaɗan daga cikin saƙon wasu mutanen waɗanda suke da hikima aka zalika suka san yau da gobe zuwa ga malamai waɗanda suke koyar da al'umma a halin da ake ciki yanzu ta ɓangare kuma na ɓangare na malamai waɗanda suka zo a zauna zaman wannan muƙabalar suna ta maganganu kala-kala ga sunan. a dangane da lallai waɗannan mutane sun ji tsoro ko a ce ɗaya ɓangaren sun ji tsoro akan ba su zo an yi wannan muƙabala ba sai dai wancan ɓangaren ba su faɗi dalilinsu ba wanda ya sa ba su hito ba a kullum dai a kowace rana mafi girman abin da ake so duk abin da za a yi ai abin da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za su ci gaba allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu a kullum abin da ake so musulmi ya sani shine ne tabbas Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne haka zalika shi ya halicci kowa da dukkan komai ba ya yi kowa don komai ba ne sai don a bauta mai gabaki ɗaya annabawa suna zuwa ne isar da saƙon Allah haka zalika a cikin annabawa da duk halittun Allah babu mai daraja haka zalika na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita fiye da kowa da dukkan komai kamar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai girma manzan Allah ya fi kowa tsoron Allah haka zalika ya fi kowa sanin Allah sannan kuma babu wanda ya cika aiken da Allah subhanahu wata'ala ya mai ɗari bisa ɗari kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga musulmi san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ne duk sallarka duk azuminka duk tsoron Allahnka duk sanin ƙur'aninka ko wane ne kai muddin a zuciyarka baka san shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba ruwan shi da kai kuma dole sai ka so manzon Allah shine ka shiga musulmi kai sai ma ka so sa fiye da yadda kake son kanka fiye da yadda kake son iyayenka da komai da dukkan komai naka shine ka cika musulmi wannan rikon ake so ka yi ma shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya ƙara shiryar da mu Allah kuma ya ƙara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daraja daga farkon rayuwar mu har ƙarshe Allah kada ya raba mu da shi idan ya kasance an raba ka da shi a rayuwarka ko zuciyarka to shikenan matacce ma ya fi ka gata haka zalika ya fi ka tasiri saboda bai bar wanda Allah bai bari ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu al'umma muna kawo muku irin abubuwa ko saƙonni kalar waɗannan ne daga ƙarshe ko mu ja hankalinku ba don komai ba